daga muryar Amurka a Washington DC. mazauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada mu na yanar gizo na voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. Yau Litinin biyar ga watan Maris 2018 za mu ci gaba da magana ne a kan kangararrun yara da kuma yadda ake tarbiyyarsu. Inda muke son mu ji daga bakin wani shahararren shugaban gidan kangararrun yara da ke Kaduna don jin wai shin mecece wannan gagara ne da muke magana a kai. an ce kangararre yaran su nau'i nau'i ne. Akwai yaran da shi kangararre ne bai zuwa makaranta ah, a yi a yi da shi ya je makaranta ya kiya. Sannan akwai wani nau'in kangararren wanda shi kuma bayan bai zuwa makaranta sannan kuma baya kwana gida sannan akwai wani nau'in kangare wanda ainihin bai kwana gida bai zuwa makaranta kuma za ga yana bin bola yana tsintan karafuna yana tsintan danko yana tsintan aluminium ya je a auna mashi a bashi kuɗi baya ga amsoshin tambayan ku tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter da ma na instagram za mu kawo tattaunawar wakiliyarmu binta ibrahim da malam niga na garin kaduna mai gidan gyaran tarbiyyar yara to kin dan sha ruwan zafi eh na sha sanyi nake ji <laughs> To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa a ganin ku menene bambancin hauka da kuma gagara musamman yadda za ku ga ana kallon wasu takadaran yaran a matsayin wasu kamar waɗanda aljanu suka shafa saboda fitina da taurin kai. Sakonmu na farko ya fito daga Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce hakika akwai bambanci ba ma kaɗan ba idan ka ce gagara ko to kayi kayi kenan Uh, ka shawo kan wancan mutumin amma abin ya gagare ka amma hauka ciwo ne. Mm, to gagara ku an yi an yi ne kenan. Mm. To sai Mansur bin Adam Matazu ya ce tabbas VOA Hausa da hauka da gagara akwai bambanci saboda in ka ce wannan mahaukaci ne to shi ya fita a jinsin mutane shi kuwa gagara wani al'amari ne daga cikin irin halittun ubangiji shi ko buba mai gora gashuwa ya ce hauka wani, lokacin shan kwaya ne ke jawo ta gagara kuma a kasari wasu daga wasu daga haifarsu suke samu sai kaga mm. yaro baya jin magana to sai kuma buhari a hayaguru ya ce yau da gobe hauka daban gagara ma daban ita hauka wata aba ce da Allah daga Allah amma ita gagara sakaci ne na iyaye na gode ku tashi lafiya to wasu sun ce haihuwa wasu sun ce iyaye to <laughs> ra'ayi ya bambanta sai kuma babba Haruna Bajoga ya ce hauka dai wata larura ce da dan adam yake jarabtuwa da ita wacce take shafar lafiyar kwakwalwarsa ita kuma gagara fituna ce ko kiriniya ko mm. kuma kangarewa gagar a gagararre yakan yi duk abin da yayi niyyar ya yi mm. niyyar zai yi ba mm. tare da shayin kowa ba. Mm. To sai kuma Tanima Adam Muhammad ya ce hauka ciwo ne gagara kuma wani lokaci rashin kulawa ne wani lokaci kuma halitta ne daga Allah amma dukkansa ana samun sauki ana warkewa daga hauka gagara kuma ana samun natsuwa. To Allah ya sawwaka. <laughs> Ah, sai kuma Bilyaminu Ma'azu sai kuma Haruna Abdullahi GSH ya ce gaskiya yau da gobe hauka dai ita ce yin wani abu ba cikin hankali ba sakamakon rashin samun nutsuwa ta hankali shi kuwa gagara yaran ta ce irin wace yara ke yi sai bilyaminu yan mama ya ce yau da gobe tabbas akwai bambanci tsakanin hauka da kuma gagara shi dai hauka kamar yadda muka sani jarrabawa ah, juyawar kwakwalwa ce mm. ta yadda wanda ya tsinci kansa a ciki ba zai iya tunani ko kuma aikata wani abin yi da ya yi daidai ba mm. da hankali na sauran jama'a kenan ita kuwa kangarewa tsabar zuciya ce kawai sakamakon wasu dalilan da ba su rasa nasaba da sakaci da kuma karancin kula ta iyaye ga yaransu. To, sai kuma Rabilu Ibrahim ya ce Assalam to shi dai hauka gushewar hankali ne ga ɗan Adam. Ita kuma gagara kawai za ka ga mutum ya rikice ne har ta kai ga baya jin duka balanta na faɗa. Amma mafi yawancin ƙiritaka ana mm. yin ta ne. <laughs> Eh, <laughs> haka eh, <laughs> ana yin ta ne a lokacin yarinta amma wasu kuma tana ɗorewa har zuwa girmansu. To sai mu ce sai ku mu leƙa ga Jazuli Ishaq Muhammad. Eh. Ya ce hauka yana da nasaba da shafar aljanu ta wata fuska ita kuwa gagara tana da nasaba da yadda mutum ya kyautata bayansa ko gina bayansa a rayuwa to shi kuma mansur baba yaro ya ce yau da gobe hauka dai larura ce amma gagara mafi yawan lokuta sakacin iyaye ne musamman iyaye mata saboda mahaukaciyar soyayya da suke nuna wa 'ya'yansu allah ya sauwaka to mazamfa to ah, hafsa eh, <laughs> idris kurmi ali ya <laughs> yau da gobe iyaye ma Eh, su yi wa 'ya'yansu addu'a da kuma tarbiyya amma hauka jarrabawa ce ta Allah. To shi kuma Ibrahim Musa ya ce gagara shi ma yana ɗaya daga cikin sallar mafarin hauka. bahaushe ma cewa mun hauka zub da yau <laughs> <laughs> to sai sa'idu na ina rahamawa ya ce salam yau da gobe wato bambancin hauka da gagara shine shi fa hauka wani abu ne mai ba da tsoro saboda haka da har duka ake eh. idan abin ya motsa ita kuwa gagara akwai bacin uwa ko na kaka a nan suke samun kan gagararre wato irin yadda ake shagwaba yara ke to shi uban fa mm. to ne na eh, da yi shiru kafe uwa mm, na da yi mm. shiru amma shi kuma shamsu baban sadiq ya ce salam yau da gobe a gani na wannan a fili take domin hauka yana nufin mai taɓin hankali amma gagara baya nufin rashin hankali yana nufin rashin ji tsantsa To sai Boren Bukar, allah sana faɗa daidai, ya ce salam yau da gobe hakika gaskiya tabbas sauka larura ce amma shi ma akwai na ganganci ko kuma na sakaci. Amma gagara mafi yawan lokuta shi ma sakaci ne na iyaye, saboda mahaukaciyar soyayyar da suke nuna wa 'ya'yansu ya kamata iyaye su ba da tarbiyya mai kyau ga 'ya'yansu domin su gane a waje. Kenan sun fita waje ta yi. Eh, shi kuma Abdullahi Laki Funtuwa ya ce Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Ya mm. ce a gani na yau da gobe bambancin rashin hauka da gagara hauka larura ce Allah ke ɗorawa bawansa duk da akwai hauka ta gagara wadda mutum yana ganin babu wanda ya isa da shi yana shaye-shaye daga nan sai hauka mm. kusan dai babu bambanci a gaskiya. To sai kuma Jonathan Magaji mm. ya ce hauka da gagara ubansu ɗaya sai dai kowa da uwarsa. To, to kaga wani ra'ayi a ɗan eh, shi kuma Muktar <laughs> ke Isa ya ce gagara yaranta hauka kuwa lafiyar lafiyar ka ya tabu kenan. Eh, to sai daga ƙarshe Sulaiman Adamu Tandar Fataskum ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Tabbas Ah, tabbas hauka ciwo ne wanda Allah yake ɗora wa mutum hmm. amma gagara kuma samun dama ne daga wajen iyaye domin ai ba gagararre sai bararre mhm. shi yasa ai muka ce bari mu nemo su malami ga mu jiya suke da su shine ai eh, da su basu bari ba <laughs> eh. <laughs> to mun godiya ci gaba da aiko mana da sakonni muna godiya Yawancin irin waɗannan yara kangararru ana ganin mafita ɗaya ita ce kai su gidan kangararrun yara don a gyara musu tarbiyya shin hakan yana aiki kuwa? To wannan tambayar taki ce ta sa Binta Ibrahim ta garzaya ɗaya daga irin waɗannan gidajen kangararrun yara domin tattaunawa da shugaban gidan ga kuma yadda suka yi a tattaunawar tasu. Sunana Lawal Yusuf Muduru ko da yake an sani na da malami ga anan garin Kaduna. cibiyata kuma ana kiranta Nigas Rehabilitation and Skill a nan garin Kaduna kuma insha Allah muna bada tarbiyya bakin gwargwado. To bangaren kangararru eh, in an ce kangarare yaran sun nau'i nau'i ne akwai yaran da shi kangarare ne bai zuwa makaranta eh, a yi a yi da shi ya je makaranta ya kiya sannan akwai wani nau'in kangararen wanda shi kuma bayan bai zuwa makaranta sannan kuma baya kwana gida sannan a wani nau'in kangare wanda ainihin bai kwana gida bai zuwa makaranta kuma za a ga yana bin bola yana tsintan karafuna yana tsintan danko yana tsintan aluminium ya je a auna mashi a bashi kuɗi da sauransu ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya biya kuɗi ya je ya gem ko ya kalli fina-finai ko kallon kwallo da sauransu saboda tsaban kangara ba a ma san ina yake ba da sauransu kuma ga h din shi duka bai wuci shekara takwas wani shekara tara wani goma wani sha ɗaya har sha biyu da sauransu za ka yi tsintarsu a cikin waɗannan nau'i na kangararru da sauransu idan haka shi kangarare ko a ina ma za a iya same shi ta irin ɗaliban da kake samu ta yaya ake tafiyar da su to ɗaliban da nake samu dai ga sunan dai idan har aka zo aka sai fam aka yi rijista to akan kawo mana su in aje su in ba su kula ta musamman domin samar da ainihin tarbiyyansu da kuma taimaka ma iyayensu wajen tarbiyyatar da su saboda ko ba komai idan yaro yana gaban iyayensa to ta ya fi karfin su tsare shi ko su kula da shi ko su rika ganin zirga-zirgan shi ina yake zuwa ina dawowa to ma in aka zaunan wurin aka aje shi da sauransu to za mu ba mutum dan lokaci da sauransu wanda zai zo ya anshe shi daga nan kuma sai ya koma da shi a gida ya sa shi makaranta ya sa shi duk abin da yake so kuma Allah da za a samu biyan bukata to wani yanzu matakai kake dauka wurin dawo da su kan hanya to matakan da nake dawo da su kan hanya Allah ta'ala yakan taimaka mana bangaren akwai addu'o'i sannan akwai wasu nau'i na magunguna na traditional sannan kuma akwai nau'i na hikimomi dai daban-daban wanda allah ta'ala ya bani saboda kin san karatun iri-iri ne akwai waɗanda suka je makarantu na boko ni kuma na je na islamiyya ne kuma dama harkan maganin gargajiya harka na ne tun shekara talatin ma da ta wuce to don haka akwai abubuwa da Allah ta'ala ya bani na magunguna da dabaru da addu'o'i da sauransu da Allah ta'ala ke sa a dawo da su a hanya to wa'anne ne a cikin duka um, zaman da kai na koyar da yara na waɗanne ne waɗanda ba za ka manta ba kuma an kawo maka su a kan gari hmm. wa'anda labarin su ya iya girgiza ka to gaskiya labarin da aka kawo mani wa'anda kangararre dai kangararre ne to kin san nau'i na kangara akasari irin waɗannan yaran tun kafin su zo to sukan ji tsoro saboda ko ba komai suna tunanin su 'yan shekara takwas ne har zuwa sha biyu sha biyar to kamar labarin da suke ji akwai manya-manya haka da sauransu wanda sun kai irin shekara talatin ko talatin da biyar a arba'in hamsin har 'yan shekara tamanin sun zama dattawa za ga an ɗauko su 'ya'yansu da jikokinsu sun ɗauko sun kawo su nan to irin wannan yaran sukan ji tsoro don haka ba za mu bari masu su dade a nan gurin ba sai zama da sun dan zauna sun samu sauki to sai mu tura su a gida shi shikenan Allah da wata wannan matsalar ta kare wasu ma ba sai an zo an tsugunar da sunan ba akwai bangare biyu ne akwai na ajiyan yara akwai dai akwai bodin ita dai da sauransu akwai duk sati da muka ware ana kansulan an gaidan na waɗannan yaran waɗanda bai kamata a ce an aje su ba a ba su eh, shawarwari da janyo su a jiki da ya gaggaya musu wasu maganganu in ta kama har ma a ba mutum magani irin na kangara din nan to shikenan sai ga kuma Allah ta'ala ya sa ana zuwa ana dawa har ya zama na ainihin an yi shiga biyu ne ko shiga uku har zuwa shiga biyar ne akan kawo mutum muna mushi irin wannan to daga nan Allah da matsalolin shi sun kare to daga wani nau'i na kangara zuwa nau'i na kangara ka sani kamar yadda ka fara min bayani cewa akwai waɗanda kake ganin sihiri ne ko kuma akwai wanda kake ganin rashin tarbiyya ne ko yansu kuma ko haka ne kila gado ne ko ana gado eh gaskiya ban ce ana gadon kangara ba saboda akwai kare da wutse dan kare da mine rago da wutse kare akwai wanda zake ga cewar iyayen shi babban gida ne ko iyayen shi malamai ne ko sanannu ne ko manyan mutane ne to amma shi ya kauce ya fandare da sauransu to kin ga wannan na sa kai ne ba za mu ce na gado ba ne ba akwai anda su iyayensu mutanen kirki ne amma sai ga yaron kuma ya bauɗe da sauransu to kin ga wannan nau'i ne na wani musamman wanda mutum shine ya sa kanshi da sauransu yanzu akwai wani yaro da aka kama yau aka ce mani ya ki zuwa makaranta bai son zuwa makaranta sai dai je ɗauki wata karya ta 'yan uwansu ya tai daji ya faroci bera da sauransu wanda a gidansu ba a rasa nama ba a rasa abinci ba a rasa duk abin da ake bukata na rayuwa duk ba su rasa ba amma shi ga inda ya sa inda ya sa gaban shi da sauransu to shi ma ya zama na ainihin kin ga ire-iren waɗannan duk wata kangara ce ta sa kai da sauransu to kuma ba za a rasa na gado din ba wanda ya zama na ainihin eh, mutum ainihin mahaifin shi kila eh, abin ma ya ya taso daga garinsa ya dawo bariki eh, ya zama na kenan cewar kila ko irin wannan matsala ce ta sa ya taso daga garinsa ya dawo bariki to shine sai ya zama na ainihin ya zama kangarare har Allah ta'ala sa mai yan natsuwa har aure har ya haifi wannan to kuma kin ga ana cewa dan gado su ya zarta to ire irin wannan kangare shi ma ana samar da ita da sauransu to gaskiya kangaren nan kala biyu da ko mutum ya zama na ainihin ya gada ko kuma ainihin ya sa kanshi da sauransu kirimiya ta matasa ko kuma yaran zamani to kamar a gargajiyance akwai eh, wani eh, abu da ake sa a kai cewa ila jinnu ne ko kuma sihiri ne yana faruwa? eh bangaren sihiri daban bangaren jinnu daban sihiri eh, mai sihiri yakan yi amfani da mugayen malamai ko ya hada da bokaye da sauransu domin a mutum sihiri da sauransu ko da yake sihiri eh tabbas akwai shi don zaka je ka so kayan sihiri duka bai wuce ka kashe naira 200 ba amma idan ka jefa mutum cikin wannan hali sai ya kashe kusan dubu ɗari ma bai fita daga cikin wannan halin nashi ba da sauransu to jinnu kuma sukan kama mutum ta kowane nau'i da sauransu kuma lalle su ma akwai kuma muna ganin su iri daban-daban nau'i kala-kala da sauransu don haka shi kanshi jinnin in za ka yi maganin shi sai ka san ah, wani irin jinni ne sannan kuma wani irin magani ya kamata a bashi domin a warware da wuri to in ya zama na ainihin ciwo daban magani daban ana samun matsala amma in ya zama na ainihin kayi bincike wannan jinni ne sannan kuma wani irin magani za ka bada don a rabu cikin sauki to lallai ana samun nasarori da daman gaske to da karshe wani shawara zaka bai wa iyaye musamman inda suke fuskantar um, yara alubalen yara masu tauran kai kuma da giriniya to ni shawarar da zan ba iyaye ya kamata ya zama na ainihin dukkan uwa ko uba da sauransu ko da yake nauyin abin da ya tattara ga iyaye mata saboda kusan nau'in tarbiyyar gaba daya 100% uh, ina jin su suka ɗauki 85% ko kuma 90 ma Eh, ko in ce kashi 95 ko kashi 90 eh, su ne ke kula da tarbiyyan yara da sauransu saboda uba wani idan ya tafi tun da asuba wani ba zai dawo ba sai bayan sallan isha'i ko abin nan karfe goma ko sha biyu yake dawowa gida karshen ta lokacin da zai bar gida yara ba su tashi bacci ba lokacin da zai dawo yara sun shiga bacci to kin ga kusan in ce 24 hours Uh, uwa ita ke kula da ainihin tarbiyyar yaran, to don haka ina kira ga iyaye mata sai su zage su zai su kara jan damtse su tsayuwa irin ta mai daka domin kulawa da tarbiyyar yaransu saboda ko ba komai uh, abin su ne zai safa idan alkhairi ya zo ga yaro shi su zai shafa idan matsala ta zo ga yaro su zai shafa da sauransu shi wani uban ma san bai damu da wannan ba sai dai ya kama gabansa to ina kira ga iyaye ko da yake iyayen ma mata yanzu na zamani ne sun zama wasu abu daban zaki ga uwa a matsayinta na mace mai bada da tarbiyya mai kula da sauransu ita ma ta shiga cikin harkan shaye-shaye gadan-gadan da sauransu wa iya layi <laughs> Mm, gaskiya kam to kin ji ta bangaren da suke gani abu mm. mm. to amma su kuma likitocin lafiyar kwakwalwa da yadda suke kallon lamarin fa Usman don bincike ma ya nuna wani lokacin waɗannan yara kaifin kwakwalwa ne eh yawa da su kuma saboda haka idan ba a dora su kan hanya ba sai kaga sun kauce eh wato suna eh. ganin cewa saboda kaifin kwakwalwa suna ga kai sun mafi ka kwakwalwa ne eh, ba za ka tarsa sasi sai abin da zai ga dama wannan shine wani bincike kan da aka yi kuma akai mm. to kenan suna buƙatar jagora to saboda haka ne yasa muka ce to bari mu lalubo ɗaya daga cikin likitocin lafiyar kwakwalwa din daga malam Aminu Kano Hospital wato asibitin koyarwa kenan mm. a kanan dabo domin mu ji shin menene bambancin gagara ne da hauka wasu sun ce hauka wasu sun ce ai kowanne daban mm. shi malami ya ce ai wani lokaci akwai shafar aljanin ma fa ya wato saboda haka bari mu je mu ji a likitan ya abin yake salamu alaikum dr gudaji salamu alaikum dr gudaji alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ai ai ai ai ai lafiya lo ai ai malam mustafa ai da muka neme ka muka rasa an ce to kan ni ma ka zautar da ni mana muna ta neman ka a har su ma yayi sai da na farfado da shi ne ai shi shi ne sai a hankali gashi kuma kai kai nesa eh Allah sarki to to eh. to to yanzu bari mun gwada layukan ka guda biyu sai muka ce to bari mu gwada ta ukun mu gani to mm. ah, abinda muke so bari mu je kai tsaye wannan magana da ake menene eh. bambanci ne na gagaran nan da maganar hmm. taɓin kwakwalwa a cikin lafiyar yara wasu fa sun ce a bincike an nuna cewa kwakwalwar yaran nan tana ja ne ko lokaci suke ta kiriniya hmm. ya abin yake ne Rikin eh ka sha'ani na kwakwalwa hmm. a yanzu ma wasu bincike-binciken yawanci ma ake samu kuma abinda kowa duk muka riga muka sani a cewa akwai wannan maganar na bahaushe mm. da ake cewa ice ah, yana ɗanyi a lankwasa shi mm. to akwai abin da ake cewa attention deficit ko conduct disorder mm. wanda yawanci yakan faru a kananan yara wanda za ka ga wani eh, kamar na so ji mai magana ta kan yana zancen um, kula da yara kula da tarbiyya sai mata kenan cikin eh. yadda ta fara baro abin ke na al'adance eh. saboda hakkin kula da duk abin da za ta da abin da za ta je ta nemo na abin da iyalin sun san lafiya ne a mm. gaba mm. to ina ganin duk da haka iyaye maza suna da babban abin da ya yi wajen tarbiyya mm. wani lokacin aka samu matsala tun lokacin ciki ko lokacin haihuwa a yaro da matsala wani lokacin kuma matan da aka bari wajen tarbiyya din mm. ba su da damar kai su asibiti wasu da ya su iya fitowa ma su je asibiti ba mm. mai gida bai sani da na su sai da izinin shi mm. ko in sun zo ba su da damar da ya su je ɗan biyan kuɗin asibiti ganin likita da magani ba zai yi ba komai abin mu ne da lakani a kan al'ada wani lokacin su biya al'ada za su ga ba su da asali a za a addinance ko a mu ba ko a al'ada ma ita rasa gurbi kenan da kamata a ce a canza hmm, haka to to eh kan kan ake ce wannan attention deficit productivity hmm. disorder yawa conduct a zama abin da ake ce antisocial hmm. wannan ne abu ne wanda ka ga ka sani a turanci wanda eh. ya kan a yara saboda yawan kin eh. da ƙarya eh. a ƙarya Eh, da tsaurin ido mm. eh. eh wani ma kamar da kana punishment din kana masa horon yana daɗa kangarewa mm-hmm. eh, sosai ma sosai ma ai mm. saboda yawanci wani lokacin haka samu uba ya yi abu daidai mm. ya yi abu an kille ba daidai ba kaga zai ga to abin akwai wani lauje akwai lauje ne ce wannan duk da yake babba ya yi an ce daidai kai ka yi an da ke ka eh, ko yau abu ya abu yi eh. alawa za abin saboda a lokacin ake yanzu an da ke shi an da ke shi sannan ba a hmm. jawo shi a nuna ne da abin da ya kamata da cikin kwanciyar hankali ah. sai da tashin hankali duka ba a gyara mutum hmm. eh, to yanzu misali in mutum yana da kangararren da da baya jin magana yaya ya kamata ya tafi da shi ne hmm. gashi an ce dukan kuma sai ya ƙara kangarar da yawwa yadda ya kamata ya tafi da shi mm. ya jawo shi kusa mm. ya amince shi mm. ya tabbatar ya san me yake ciki kamar yanzu abubuwan da ke damun na shaye-shaye inda za ga yana damun eh, yara maza da yawa amma da matan to idan iyaye especially iyaye maza za su jawo kan kurkusa da su idan makaranta ne ya ya dawo inda da wajen makarantar su zuwa gida na san da zai ta minti wasan ba na ji awa ɗaya zan bincike kai na ka tsaya. Dukan makarantar na an ba da asanin ba ba da asanin ba kawo zan duba. ba mm. a ce ka kana ciki ba ka ciki wasu da yawa bai kamata a ce kasin da mukulli ba. Mm. Za a a duba za a bincike waye abokanka mm. me kai da me da kai ba. To haka ta bi yaran tarbiyyar maimakon a ce an yi duka ko an kai eh. gidan kangararrun yara an sa mari eh. ina a can za su su koyi wata ɗabi'ar ma da wata ba su da ita idan su da ɗabbabi al'umma gaba eh. ɗaya ba ma iyalin ba kawai. Ba ma iyalin ba kawai. To ka ji yawwa to abin da ya kamata shi ne dole iyaye maza da mata in fact maza ma hakki ya cewa a kansu. Hmm. A kan ce an kalli da ɗansa akwai alamar kangara ko ƴarsa akwai alamar kangara to wannan ƴar ko wannan ɗan sai ta jawo ki kurkusa mm. ta rage yawan fada ta mm. rage ne kalli da rabi ta nuna ne addini mm. shi ne har zai samu ya canza. ya dawo cikin hayyacin shi amma wani gwamnati nan dama ji abin da yake so kenan ba duka ne ba eh kaman kaman yana sha'awar ma a yi din yana kuma da kuma kai eh ce ya kaci bubuga ba kunya kenan ba hmm. kuma wani yaron ma sai kaga likita hmm. a lokacin da ake cewa karkayi karkayi a lokacin a kwakwalwarsa yake cewa a to ni kuma sai na yi minti biyu sai kaga ya fice ya je abin da aka hana shi hmm. yawwa to aikin da ke tun daga na an samu conduct disorder din ke eh. kuma wanda zai zama antisocial da ganin ma zai zama harkar laifi mm. amma idan jawo ake aka nuna ne cikin kwanciyar hankali mm. domin cewa dalilin da ya sa aka ce karka yi karka yi karka yi din nan saboda kaza da kaza da kaza da kaza mm, kar ya cutar da kai kanka din da kake in kake hali da tafi da haka ba oh. amma din yawanci ya yi da wahala muke iya zama magana da ƴaƴan mu bincike su ne eh. da sauransu to to yawa dama matan mun aure su da yawa kuma hmm. muna da su da yawa duk abin da ya dame mu kasuwanci ne yana zai mu hmm. nemo su ka musu sai ci shi kenan eh shi ko ba shi kadai bane ba shi mai akwai wasu abincin ruhi hmm. idan ba ka ilimin da ya ga ta turbin da shi ba shi da wannan abincin na rayuwa zai tafi a kyamace shi zai tafi ya samu dama da cutar da wasu To amma yanzu likita eh, ku misali kamar yanzu kaji ai kafin mu tattauna da kai an yi hira da malam Niga da yake Kaduna da gidan irin wannan kangararrun yaran. Shin ku likitocin da kuke na eh. zamani da kuka yi karatu akan harkar kwakwalwa kuna goyon bayan kai yara irin wannan eh. gidajen aje a na doka a doka na nasiha a mai nasiha na daurewa a daure shi na addu'a a addu'a kuna goyon bayan irin wannan ko ko kuna kallon abin kamar yan canfa canfa ne a'a ah, ai yana da bangaren eh, da yake da kyau mm. yana da bangaren da ba shi da kyau mm-hmm. to na farko ba za mu iya cewa gaba ɗaya ba kyau ba su da amfani mm. saboda ka sun zama su sake iji na kamar za a iya control din wannan yaran da su mm. to amma abin da ya kamata su kuma su rika duba harkokin zamani suna ƙara zamanantar da yadda suke kula da yaran oh, al'amarin na gani ko harkar koyarwa a ciki za a iya cewa to mutum ba mari za a sa shi ba hmm. amma yau dan motsa jikin da ake yi idan fita a nan sha iska kai yau da ka fito kana aiki yawa saboda kai kaza kai kaza a cikin gida wannan kun zama a asibiti cewa mm. ya fa a samu mari eh sai ya fi jin haushin kwannan fiye da mari kuma mm. ana ba da magani haka mm. mu da abin da gare mu sai ka ji za sai ka ji kai aljanu ne wanda kuma bai kamata haka ba in ka lura da tarihi ya nuna kamar masu farfadiya masu hawan masu polio gaskiya an dade ba a yadda shi ba aljanu bane da Eh. in aka ce aka ce na kan kanki ba abin za a yi sai a koma ba a mm. da ta a jike-jike amma kuma akwai abubuwan da za a yi sosai kansu masu yin irin wannan traditional din kamar na da samun labarin eh. eh shi har da wurin koyon sana'a a gidan da mm, wurin koyon sana'a da masu mulki kuma zai iya zuwa ma gani mai aiki mm. amma zuwa ga saboda abubuwan sun kazanta da yawa ba za mu a baka ka shiga ciki ba ba abin da yake ba eh, haka haka eh. to to yanzu daga karshe a matsayinka na matashin likita ba mu kalma ɗaya ko biyu ka rufe mana ba mu kalma ɗaya ko biyu a matsayinka na matashin likita me zaka ce wa iyaye matasa yake eh, abin da zan ce iyaye matasa ni ma matsayina na kuga mm. gaskiya mu taimaka wa sauran iyaye mata tarbiyyar mm. nan in za a suna da tamanin cikin ɗari mm. to mu ma mu zo mu rage mu ɗauki tamanin ɗin mu ban musu ashirin. Ka share wa Hafsa hawaye. Dama ɗazu Hafsa ta gama cewa an tara wa mata laifi. <laughs> Hankaci ina har ya jike. Ka share wa Hafsa hawaye dama ta ce an tara mata laifi kowa a sako su ce laifi mata mata. Mm. Eh, tunda da macen da yaran duk karkashin uban suke yana ta muzurai. Eh. haka eh, eh, to Allah ya sasin sinji mun gode malam lokacin ka eh. da yake kana da uzurori da yawa amma mun gode sosai da ka ba gode dakta yawa yawa to yanzu kan aikin ga tika duka da mun tattauna amma Hafsat hmm. abu ɗaya nake son mutane su rike maganar da uwa ba ita kaɗai ce da tarbiyya ba shine uba yana da babban aiki a kansa daga uwar ayan ana son ya taya su tarbiyyar kansu aiki eh amma shi ma fa sai ya kokari ya zama mai eh, tarbiyya wani zuban ai suna ganin da yake uwa ce eh, take gida ko da yaushe sai a dauki komai a maka mm, mata to sai a dan hada kai ma ka dan kara da muzurai ka samu ta samu sauki to yanzu kan duka duka a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma wadda ta taya mu dan tattaro wasu abubuwa eh yau wato sadu daula sosai kuma daniel brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau audreyas rigos muke cewa mu zama lafiya yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar